A shirinmu na bana bakwai a wannan mako daga kanan Najeriya da yamin leƙa minan jihar Neja ne ya take ne matasa. To sunana Umar Isa Junior. Daga wani gari? Daga uh, Mina, Niger State. Misali idan kuna majalisa kuka ga wata tsaliliyar budurwa ta zo wucewa me kuke cewa a junanku idan na mace ta zo gittawa abu na farkon da dai wanda in ya fara ganin take faɗi sai ce la la la ga shago yana ga shago sai wanda in bai ganta ba kafin ya ganta sai sai a tambaya kanti ce ko gwanjo <laughs> in kanti ce ta haɗu kenan in gwanjo ce to ba ta haɗu ba to yana faɗin gwanjo ce sa ce to wa zai je sai ya wurin to duk wanda zai bita sai sai ni ne sai ta shi bita haka muke faɗi kanti ita ce tsaleliya ta gwanjon kuma ita ce irin wacce bata haɗu ba. Ga wani akwai kalmar? Eh akwai wasu suna faɗin ga kaya wasu kuma suna faɗin kamar irin waɗanda suke yawan faɗin abin da turanci haka eh. suna ganin abin nan sai ce to si babe don da kafa su wani sai ce huwan huwan ba shi for dear. <laughs> Idan da turanci. Eh idan da turanci ne eh ya ciniki a wurin nan. Dan kamar kana zancen mutum a wajen. kuma baya sai kuma izo watakila ko kana zancensa baka san yana gurin ba ko kuma akwai wani nasa a gurin kai baka sani ba kana ta yi kana ta yi don ana so a ankarar da kai wancan din bai gane ba sai a ce ma samu dubi eh <laughs> samu dubi eh duba da duba da kyau samu dubi kana jin haka ka san akwai wani dan uwan wanda kake zancen sa a gurin eh wanda kuma zancen zai iya koma masa ko kuma watakila shi ne ma ya zo gurin baka ankara ba to kana jin an ce samu dubin na farko dai zaka tsaya da wannan maganar sannan kuma zaka ma dubduba ba ga eh yes eh ce to malam jarmai da fatan kan tice ba gwanju ba baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.